Luka Sura goma Bayan haka, Ubangiji ya kuma zaɓi waɗansu mutum saba'in da biyu, ya aike su biyu-biyu su yi gaba zuwa garuruwa da wuraren da shi kansa ya shirya zai je, sai ya ce musu, Girbin yana da yawa, amma masu aikin kaɗan ne, saboda haka, ku roki mai gonar ya aiko da masu aiki su yi masa girbi. sai ku tafi, gashi ina aikanku kamar tumaki cikin kyarketai, kada ku ɗauki kuɗi ko jaka ko takalma, kada ku yi doguwar gaisuwa a kan hanya. Duk gidan da kuka shiga, ku fara cewa, Salamar ku mutanen gida, idan akwai ɗan salama a gidan, to, bari gaisuwar ku ta salama ta kasance tare da shi, in kuwa babu, sai gaisuwar ku ta salama ta komo muku. Ku zauna a wannan gida, ku ci ku sha duk irin abin da aka ba ku domin ya kamata a biya wa mai yin aiki aikinsa, kada ku bi gida-gida, duk garin da kuka shiga, in an karɓe ku, ku ci duk irin abin da aka kawo muku, ku warkar da marasa lafiya da suke a garin, ku kuma faɗa wa mutanen cewa, Mulkin Allah ya zo kusa da ku, amma duk garin da kuka shiga, aka ki karɓanku. ku. ku bi titi-titi kuna cewa, Ko kurar garinku da ta manne mana a kafafu ma, mun kakkaɓe muku, amma ku sani cewa mulkin Allah ya zo kusa da ku, ina dai gaya muku, a ranar ƙarshe za a fi jin tausayin Sodom fiye da wannan gari. Kaitonki, Korasin, kaitonki, Bethsaida, gama da ayyukan ban mamakin da aka yi a cikinku ne aka yi a taya. da Sidon, da sun tuba tuntuni, sun sa sumoki sun zauna suna zuba wa kansu toka. A ranar shari'a za a fi jin tausayin taya da Sidon fiye da ku, ke kuma kafarnaun, kina sama ne, ɗaukaka ki za a yi zuwa sama ne? A ina, kaskantar da ke za a yi har zuwa wurin zaman matatu. Duk wanda ya ji ku, ni ne ya ji, duk wanda kuma ya ki ku, ni ne ya ki. duk wanda ya ki ni kuwa ya ki wanda ya aiko ni ne. Mutum saba'in da biyun nan suka dawo da murna suka ce, Ubangiji, har aljannu ma suna jinmu idan mun umarce su cikin sunanka. Yesu ya amsa musu, ya ce, Na ga shaiɗan ya faɗo daga sama, kamar walkiya. Ku ji nan, na ba ku ikon. da za ku taka macizai da kunamai, ku kuma sha kan dukan ikon masu gaba, babu kuma abin da zai faru da ku. Duk da haka, kada ku yi murna don aljanu sun ji ku, ku yi murna dai domin an rubuta sunayenku a sama. A wannan lokaci, Yesu cike da farin ciki ta wurin Ruhu mai tsarki ya ce, Na gode maka, ya Uba, Ubangijin sama da duniya. domin ka ɓoye waɗannan abubuwa ga masu hikima da masu ilimi, ka kuma bayana su ga ‘yan yara, haka ne, ya Uba, gama wannan shi ne abin da ya yi maka kyau, Ubana ya bani dukan abu, ba wanda ya san kowane ne ɗin, sai Uban kaɗai, ko kuma ya san kowane ne Uban, sai dai shi ɗin, da kuma wanda ɗin ya so ya bayana masa. Sai ya juya wurin almajiran, ya ce musu a ɓoye. ku masu albarka ne da waɗannan abubuwa suka faru a idanunku, ina gaya muku, annabawa da sarakuna da yawa sun so su ga abin da kuka gani, amma ba su sami dama ba, sun so su ji abin da kuke ji, amma ba su ji ba. Sai ga wani malamin koyarwa Musa ya mike tsaye domin ya gwada Yesu, ya tambaye shi ya ce, Malam, Mai zan yi don in gaji na har abada? Yesu ya amsa masa ya ce, Me koyarwar Musa ta ce, yaya kuma kake fasitta ta? Mutumin ya ce, An ce, Ka kaunaci Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka, da dukan ranka, da dukan karfinka, da kuma dukan hankalinka, ka kuma kaunaci makwabcinka kamar yadda kake kaunar kanka. Yesu ya ce masa, Ka faɗa daidai. to, kai haka za ka rayu. Amma malamin koyarwar ya so ya nuna cewa ba shi da laifi, saboda haka sai ya tambayi Yesu ya ce, Shin, wane ne makwabcin nan? Yesu ya amsa masa ya ce, An taɓa yin wani mutum wanda ya tashi daga Urshelima yana gangarawa zuwa Yeriko, sai ya haɗu da yan fashi, suka kwashe masa kayansa, suka yi masa mugun duka. suka bar shi a wurin bakin rai da mutuwa. Ana nan, sai ga wani firist ya biyo kan wannan hanya, da ya ga mutumin nan a kwance, sai ya bi ta gefe ya wuce abinsa. Haka ma wani mutumin zuriyar Lawi, da ya zo wurin ya gan shi a kwance, shi ma ya bi ta gefe ya wuce abinsa. Ana nan dai, sai hanya ta kawo wani mutumin Samariya inda yake, da ya ga mutumin nan sai tausayi ya kama shi. ya je wurinsa, ya zuba mai da ruwan inabi a mikinsa, sa'an nan ya ɗaɗɗaura su, ya ɗauke shi, ya sa a kan jakinsa, ya kai shi wani masauki ya yi jinyansa. Washe gari sai ya ɗauki yawan kuɗin da lebura zai samu a kwana biyu ya ba mai masaukin, ya ce, Ka lura mini da wannan mutum, idan na dawo zan biya ka duk abin da ka kashe a kansa bayan wannan. A ƙarshe Sai Yesu ya tambayi malamin koyarwan nan ya ce, A ganinka, wane ne a cikin mutanen nan uku ya nuna halin makwabci ga mutumin nan da ya faɗi a hannun yan fashi? Malamin koyarwa ya ce, Wannan da ya ji tausayinsa. Yesu ya ce masa, Sai kai ma ka tafi ka yi haka. Yesu da almajiransa suna cikin tafiya kenan, sai ya kai wani kauye. inda wata mace mai suna Marta ta karɓe shi a gidanta. Ita Marta tana da ’yar uwa mai suna Maryamu, wanda ta zauna kurkusa da Ubangiji tana jin maganarsa. Marta kuwa aikin abinci ya ɗauke mata hankali, sai ta je wurin Yesu, ta ce, Ubangiji, baka damu da yadda ’yar uwata ta bar mini yin abinci ni kadai ba, faɗa mata ta zo ta taimake ni mana. Amma Ubangiji ya amsa mata ya ce, Marta, Marta, hankalinki ya tashi, kin kuma damu a kan abubuwa da yawa, amma abu ɗaya tak ake bukata, Maryamu ta riga ta zaɓi abu mai kyau, wanda ba za a iya karɓe mata ba.